Rabbi رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وهلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام wa rahmatullahi wa وبركاته ‘Yan uwa, masaurarin mu a wannan shiri mai albarka shi ne, wato sifar sallar manzon Allah sallallahu Alaihi sallama. Shirin da ke karanto muku littafin a Sheikh Muhammad Nasiruddin Albani wanda ya rubuta akan matsalolin sallah. idan ba manta ba satin da ya gabata mun kai bayani game da abin da ya shafi sajada da natsuwa a cikin sajada da tasowa a wajen sajada da kuma wato natsuwa tsakanin sajada da kuma kabbara a lokacin da za a yi sajada ko lokacin da za a tasowa da kuma ɗaga hannuwa a wa'annan gurare cewa duka wannan annabi sallallahu alaihi wasallama yakan yi su wani lokaci ya ɗaga hannuwa wani lokaci kuma baya ɗagawa muka nuna halaccin yin hakan sannan kuma eh, ya kawo eh, dukkan bayani game da abun da ya shafi sajada da dukkan abubuwan da suka rataya game da matsalolinta muna roƙo Allah subhanahu wata'ala ya ba mu nasara yau za mu tashi a nan inda yake cewa jilsatul israha wato zama israha tunda mun ji yadda ake sajadu guda ɗaya da ta biyu to za ka tashi zuwa raka'a ta biyu yanzu bayan ka kare raka'a ta farko to akwai da wani zaman da ake a wannan gurin wanda ake ce ma jilsatul israha wannan jilsatul israha ɗan zama ne takaitacce wanda baya bukatar a tsawaita shi sannan kuma wannan zama jilsatul israha suna ce ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama annabi yayi sabon manzo Allah su yi wannan zaman baya cikin wajibban sallan da dole sai ka yi sai dai ana bukatar wani lokaci ka rinka yin sa wani lokaci ka yi amma dai cewa dole ne ko ci sallah sai ka yi wannan kuma babu hujja akan hakan amma dai ya tabbata manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana yi wannan ya kamata a ce mu san da wannan mali yake cewa summa yastawi qa'idan sannan manzo Allah bayan ya ƙare sajada ta biyu to sai ya sake dawowa zaune ya daidaita daram ya zauna a bisa kafarsa a larijin yusura kan bisa kafarsa sabu mu'tadilan daidai ba zama kuku ya tashi ba sai ya zauna daidai ko wace gaba ta koma inda take ya natsu kan kafarsa ta hagu bayan ya kammala sajadarsa ta biyu yanzu zai tashi zuwa zuka raka'a ta nawa raka'a ta biyu hatta yarji a kullu azmin ila maude sai kowace gaba ta koma a inda take to sannan sai ya tashi zuwa ga raka'a ta biyu sallallahu alaihi wasallam haka yake kuma hadisin ga kinan cikin sahih bukhari ingantacce hadisi daga sahih bukhari babu litamin da yake sahih bukhari wajen hadisi haka nan yana cikin abi dauda wa hadha al-julus yu'rafu 'inda al-fuqaha'i bi jilsati al isra wa qad qala bihi ash-shafi'i wa an ahmad nahawahu kama fi taqiqi cikin malaman masabobi akwai inda sun kai da wannan zaman kamar imam shafi'i masabasa ana wannan zaman saboda tabbacin wannan hadisi haka imam ahmad imam Ali sunna wal jamaa shi ma a masabasa ana wannan wa huwa al-ahra bihi lima urifa bihi min al-irsi ala ittiba'i sunna allati la mu'arida laha kuma a ce imam ahmad yana aiki da wannan a masabarsa ya fi dacewa musamman saboda an riga an san imamu ahmad ɗaya ne da cikin manya-manyan malamai mabiya sunan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama to kaga idan aka ce masa basar ita ce wannan to kaga ba abun mamaki ne ba to kaga dai takaice cikin malaman masabobi masu daraja masu girma akwai wa'anda ke suka yi da wannan zaman akwai kuma wa'anda suka nuna cewa ba su yarda ba to amma ni tuna ga hadisi ya inganta to ai kaga kenan sai mu dauke shi وقد قال ابن هاني في مسائله عن الامام احمد ابن هاني ما يا فدا في مسائلنسا وين سامو دك امام احمد yana cewa ra'aitu aba abdullahi yani al-imam ahmad ga imam ahmad rubbama yatawakkau ala yadayhi idha qama fi ar-rak'ati al-akhira wa rubbama yastabi jalisan thumma yanhab diyawa ga imam ahmad lokacin da ya kammala sujada sa ta tabiu kai nan sai ya dafa kasa ba tare da siyasa ki dawa a zauni ba sai ya tashi to kaga bai je sasul israha ba yace wani lokaci kuma sai inga sai ya koma zaune daidai summa yanhab sannan sai ya zabura kuma ya sake tashi sai to kaga nan kuma ya je sasul israha kenan an ruwaita imamu ahmad wani lokaci yana yi wani lokaci kuma baya yi wa huwa ikhtiyaru al-imam isaq ibn rahawiyya faqad qala fi al-mazzotti في مسائل مضت سنة من النبي أن يعتمد على يديه ويقوم شيخا كان أو شابا wannan kuma shi ya tabbata ga imam al-isaq ibn rahawiya to a takaice dai abinda muke so mu gane anan abinda maliki sai tabbata mana cikin wannan taliqat dinsa cewa wannan jilsatul israha ya tabbata manzo Allah yana yi sallallahu alaihi wa sallama kuma ya tabbata cikin malaman masabobi wasu suna yi amma kuma ya tabbata su kuma ba sa yi sauraka wanda bai yi ba karka zarge shi cewa bai yi ba wanda yayi kuma kai ma karka zarge shi cewa dun me yayi a yayi ne saboda akwai hadisin da sai muna fata Allah subhanahu wataala ya ba mu ikon koyi da manzo Allah ya kuma ba mu ladar koyi da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam na sai mana isaki kamuna wani hadiya na cewa al yatimadu al-yadaini fi an-nuhud ila ar-raka dogara da hannaye dafa hannaye ƙasa lokacin da mutum zai zabura zuwa ga raka'a ta biyu ka kammala raka'a ta farko kuma ta biyu ne ka kare tafiya kenan zaka tashi zuwa ga ta uku ko kuma ta ukun ka kare ka tashi zuwa ga ta hudu to idan zaka tashi ka daha ka ƙasa sai ka tashi domin yayi sauƙi gare ka amma idan kace zaka tashi da kafahuwan kenan ya zama hannuwan za su fara rabuwa da ƙasa sannan ƙafafuwa su biyu baya to na akwai wahala amma idan hannuwanka suna ƙasa ka cire guwayyunka daga baya sai hannuwa suka biyo kenan ka dahe hannuwanka ƙasa to za ka tashi za sauƙi to shi ko addini ana buƙatar ka samu sauƙi to wannan kuma haka annabi ke yi kuma haka sabon manzo Allah sallallahu alaihi wasallama suka yi kamar yadda za ku jiya yanzu daga littafin nan na sifatu salatin nabi sallallahu alaihi wasallama wa kana sallallahu alaihi wasallama yanhabu mu'tamidan ala al-ardi ila ar-rak'ati ath-thaniya manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance yana zabura mu'tamidan ala al-ardi yana dahi kasa ila ar-rak'ati ath-thaniya sai tashi zuwa ga raka'a ta biyu sallallahu alaihi wasallama haka yake kinan sai zai dafi kasa kamar yadda muka bayani wa kana ya'jinu fi salati ya kasance yana ijinu a cikin sallah menene ijinu malaki ya tamidu ala yadayhi idza qama yana dogara da hannuwansa idan ya tashi wannan shine yake kina idan zai tashi sai ya dafa ƙasa da hannuwansa sannan ya tashi to kuma wannan karkashi wannan nukudan nan tashi wa kana ya'jinu fi salati wasu malamai suka fahimce shi da cewa yana dunkula hannuwansa idan zai tashi zai dunkule hannuwa sai ya daha ƙasa da su sai ya tashi suka ce wannan shine ma'anar al'ijin ya ajinu to kuma idan ka kalli yadda hadisin ya zo shi ya fassara abin da ake nufi da al'ijin domin ya ce wa kana ya ajinu fi salati annabi ya kasance yana ajin cikin sallah to menene ajin yake ya tamidu ala yadayhi idza qama yana dahi hannuwansa idan ya tashi da wannan hadisin da wancan da ya wuce shi wannan hadisi dai na wa kana ya ajin fi salati ya tamidu ala yadayhi idza qama wannan hadisi ne wanda Abu Ishaqa al-Harbi ya fitar da shi bi sanadin salihin kuma ma'anarsa ta zo cikin sunan al-Baihaqi bi sanadin shi ma sahihin kun gane ko to wannan shi nan na hadisi yazo shi kuma wancan da yace kana yan abu mu'tamidan alal ardi ila rak'ati thaniya shi kuma imam shafi ya fitar da shi a cikin littafin sa al'ummu kamar yadda imamu bukhari ya fitar da wannan hadisi yana cikin sahih bukhari to idan ka kalli wannan hadisan guda biyu dukkanin sabu da suke koyarwa suna da karanta da cewa manzo Allah yana dahe kafsa da hannayensa idan zai tashi amma wanda ke da fahimta cewa yana dunkule hannuwa da suna da bukatar su kawo mana wani nafsi karara wanda ya nuna dunkulewa ake nufi da alijinu dinan domin ko da a cikin alma'ajin manya-manyan littafai na luga kamar lisanul arab kamar alwasir eh, irin su hadda su almunjid suna fasara cewa da al'ajinu al'itimadu al'ardi dogara akan kasa su ko ina suna ganin cewa tun da an ce al'ajin ana nufin al'ajin daga dama gari al'ajin gari ana dama shi suka ce kenan za su dunkule hannu kamar mai dama gari amma dai mafi kyau ka fahimci cewa jaha ƙasa ake nufi kamar yadda wancan hadisi ya nuna wannan hadisi ya nuna duka abin na nufin dafa ƙasa kuma yadda shi hadisin kai ne ya fassara kansa wa kana ya'jinu fi salati yace menene ya ajinu yace ya atamidu ala yadayhi yana dahi kasa da hannayensa idza kama idan zai tashi to wannan shine mafifice kuma wannan shine ne fahimta ta da sauran wasu malamai da dama nahi bashi karfi amma da dama cikin malamanmu na sunna na wannan kasa ta Najeriya da ma wasu daga cikin malamanmu na Saudiya suna fahimtar cewa a dunkule hannu amma ni nahi gamsuwa da cewa abin da ake bukata kawai ka dahi kasa wannan shine abun da ko shi Muhammad Nasiru Albani abun da ya kafa babi da shi shine dage wato eh, hukuncin daha ƙasa idan mutum zai tashi domin yana raddi ga waɗanda ke cewa ba a daha ƙasa kawai za ka fara tada hannuwanka sannan guwayunka na ƙasa sai ka tashi kamar kiriya ka yi sama ya to wannan hadisin da ya zo da wannan bai inganta ba amma wannan da yake nuna cewa ana daha ƙasa ne a fara tada guwayu sannan hannuwa su biyo baya to shi ya inganta ana tashi da dahe kafawo to akai ne nake so ya karantar amma magana dunkul hannu wannan maganar magana ce wadda ke buƙatar bincike kwai da gaske magana ce wadda ya kamata mutane su tsaya su yi karatun tana su iya abun gana iya ɗan karamin bincike na da iya dukkan fahimta ta ta tsaya da cewa ne dahe hannuwan shi yafi abinda ake bukata kawai yadda hannuwanka suke lokacin da kana sajada to ka taso haka nan kana dahi da su idan kuma lokacin da ka kare sajada ko lokacin da ka kare jilsatul israha ne ko lokacin eh, abun nan in zaka tashi ka mai da hannuwanka kasa kamar yadda ka san ka ajza su lokacin da kake sajada sai ka dafa sai ka tashi ba sai ka dunkula ba ina fata an gano nan wannan bai hana kuma wancan malaman da suka ce a daha ko kuma a dunkula hannu bai hana kuma kai ka fahimci haka din kuma ka dafa ka dunkula ka tashi muna fata sallah ka daidai take ba abin da ya shafi da amma dai kan ni kan ka shimfiɗa hannayenka ka daha ƙasa ka tashi shi ake nufi kawai ba sai ka dunkula ba wa kana yasna'u fi hadhihi ar-rak'ati mithla ma yasna'u fi ula annabi yana aikatawa a wannan raka'a ta biyu irin aikatawar da ya a raka'ar farko dogon karatu da natsuwa cikin karatun bin karatun dalla-dalla yin kabara sannan aje a yi ruko'i natsuwa cikin ruko'i karanta wa'annan zikiran da muka ambata a cikin ruko'i tasowa daga ruko'i da kabara, sannan kuma nasuwa bayan an taso da kuma zuwa wajen sajada duka da yadda muka karantar da ruko'i da sajada haka annabi yake a wannan raka ita ma kansa istaftaha zai budewa wa kana idza nahaba fi raka'ati thaniya ya kasance idan ya tashi zuwa ga raka'a ta biyu yana cewa alhamdulillah wa lam yaskut baya shiru kaga idan yayi kabbara harrama to akan ji ya shiru wannan lokacin da zai karamce wa'annan addu'o'in da muka karanto a can baya du'aul istiftahi annan zikurra kabbara ta farko kenan lokacin da yake kabbara harrama to amma abin da ya shafi yanzu raka'a ta biyu ce har yayi raka'a ta farko ya taso raka'a ta biyu to da ya tashi wannan kan kawai za a ji yace alhamdulillahi rabbil alamin ba a jin yayi shiru wannan lokacin tunda babu du'a da sai a wannan lokacin wancan addu'a ce ta bude sallah an riga an bude sallah yanzu ba a wannan kawai za a ci gaba da karatu ne sallallahu alaihi wasallam وكان يصنع في هذه الركعة مثل ما يصنع في الأولى إلا أنه كان يجعلها yana aikata abun da ya aikata a raka'a ta farko sai dai ita wannan raka'a ta biyu yakan sanya ta aksara min ula wadda ta kasa kaiwa ga raka'a ta farko kenan raka'a farko za ta tsara ta tsawo wannan za ta zama gajeruwa bisa ga raka'a ta farko bata ida kai ta farkon ba amma tana kusa gani ta kama sabaka kamar yadda ya bayani ya gabata can ba wujubu qira'ati al-fatiha fi kulli raka'a wajabcin karatun fatiha ko wace raka'a wannan matsala ce ta ma kanta mai sabani wanda wasu malamai suna ganin cewa fatiha ko wace raka'a ce ko ba ko wace raka'a ba mun yi wannan matsala a can baya to shi Muhammad Nasiru Albani fahimtarsa ko wace raka'a sai kai fatiha kuma dole ba wai sai kayi ba in kayi ma dole ne dole sai kayi don akwai ne ke gani cewa eh za a yi amma ba matsayin dole ba a ce matsayin dole ne raka farko dole ne kai fatiya raka ta biyu haka raka ta uku ma dole ne raka ta hudu ma dole ne wasu kuna ganin cewa idan kai rabi idan sallah mai raka hudu ce kai raka biyu kai aza musu fatiya to yanzu raka'a biyu na karshe ba dole ne ba wasu na ganin cewa idan kai raka'a uku to raka ɗaya ba dole ba wasu kuma na ganin cewa a'a idan kai raka'a ɗaya to saura rakoyin uku ba dole ne ba amma in ka yafi amma ba dole ne ba duka wayannan maganganu ne na malamai amma magana mafi inganci kamar da Muhammad Nasiru Albani ya tafi a wannan gurin kamar da mafi yawan malamai suka tafi gaskiyar magana karatun Fatiha wajibi ne a kowace raka'a ba jullu salati ba a kullu salati ne dukkan sallah fi kulli raka'a wa kad amara al-musi'a ya umurci wanda ya muna na sallarsa bi qira'ati al-fatiha da karatun fatiha ya ce karanci fatiha fi kulli raka'a ko raka'a haisu qala lahu ce masa an amarahu bi qira'atiha fi fi rak'ati al-ula bayan ya umurce shi da ya karanci fatiha ba da an amarahu bi fi bayan ya umurce shi da cewa ya karance ta a raka'a farko sai ce sun maf'al zalika fi salatika kulliha kai haka a cikin sallarka gaba daya yadda kai raka a farko to raka ta biyu maka yaka haka raka ta farko ko mi ya ce dole sai kai fatiha to ashe sauran sallolin fa dole sai kai fatiha kiran tuna ya ce sun maf'al zalika fi salatika kulliha kai haka a sallarka gaba daya yanzu ya ce maka sallar ɗayan ku ba ta inganta sai yayi kaza yayi kaza yayi kaza sai gwada masa duk yadda ake kabara sallar farko raka a farko da fatiha da menene duka sai guda masa yace to sauran sallan ma dole sai kai haka to tunda yace ma sauran sallan ma duka kenan raka'a ta biyu raka'a ta uku raka'a ta hudu dole ita ma sai ayin fatiha tunda waccan ta farko ayin fatiha wannan shine abinda a hujjar cewa eh lalle fatiha ana yin ta ne a kowace raka'a wanda kuma kamar yadda muka gabatar ita shine kaulin karfi cikin maganganun malamai kuma shi yafi hujja wa qala fi kulli raka'atin qira'a kuma annabi ya ce akwai karatun Fatiya a kowace sallah domin ya ce kira'a kawai bai ambaci Fatiya ko ta sura ba amma ya ce fi kulli rakatin tsira'a kowace raka'a akwai karatu wato kowace raka'a dole ayi karatu kowace raka'a dole ayi karatu to sai muka fahimci cewa to karatun na Fatiya ake nuyi domin akwai rakawoyin da annabi ke Fatiya kadai ba yi sura to na fi kulli rakatin qira'a to tunna haka ne sai muka fahimci kenan fatiha ce addole ai kowace raka'a amma sura a rakoi guda biyu na farko ake yi amma ta daya ta karshe a magriba ko biyu na karshe a zahar da la'asar da isha wannan ba dole ne ba ba aza musu sura sai in ka ga dama in ka dama wani lokaci kada iya azawa a wasu lokuta domin an roci manzo Allah yana azawa wasu lokuta kamar da eh, mun yi wannan bayani a can baya to amma ita Fatiha fa idan fatiha ko ki raka'a sai an yi ta sai malaki ce wato at-tashahhudul awwal yanzu mun kare sajada mun ji yadda ake sajadu duka mun jiya sajada ta farko da ta biyu duka mun jiya yanzu sai kuma tafiya kamar yadda mun ji yadda ake duk sauran rakoyi raka'a ta farko raka'a ta biyu raka'a ta uku duka mun ji yadda ake su kuma duk yayi bayani dalla dalla to yanzu kuma sai tahiyya wanda tafiya ita ce kusan ƙarshen sallah tafiya matsalolin tafiya ya ake tafiya mara ce girsa tashahudi zaman tahiya su makana sallallahu alaihi wasallam ya jili su tashahudi ba'da al-faragi min ar-rak'ati thaniya annabi sallallahu alaihi wasallam yana zama domin tafiya bayan ya kammala raka'a ta biyu yana zama yi tafiya idan ya yi raka'a ta ɗaya ya tashi yi ta biyu to yakan zauna domin ya yi mi domin ya yi tayya kamar yadda muka iske ana yi wannan sallah kamar yadda mutane musulman muke yi a duniya yanzu ba a farko ana zama a yi tafiya kamar yadda bayan raka'a ta uku a magariba akan zauna a yi tafiya sannan a sallami kamar yadda bayan raka'a ta hudu a zahar da la'asar da isha ana zama a sallami to haka ake haka manzo Allah ke fa idza kanat salatu raka'atayn kasubhi jalasa muftarisha to wannan zaman ya ake yin sa marake idan zama ne na raka'a biyu wato na sallah mai raka'a biyu kama asuba to malaki yakan zauna muftarishan yana iftirashi menene yake nufi da iftirashi nan? wato yana zama bisa kafarsa ta hagu zai aji kafarsa ta hagu a ƙasa sai ya zauna bisa gareta sai ya kafa waccan ta dama yatsunsa su didi gabas kamar da muka yi bayani a lokacin da muka yi bayani wajen zama tsakanin sajada da sajada to wajen tahiya ma irin tahiya mm, ta a tahiya ta farko ko kuma tafiya wadda ita ce ta farko ita ce ta ƙarshe kamar sallar asuba kamar sallar jum'a kaga tafiya guda ake musu kamar sallar idi tafiya guda ake musu to irin wannan zama ake kama kana yajlisu bainas ne irin zaman da yake yi tsakanin sajadu guda biyu din nan yadda muka yi bayani a can mun ce zama sajadu guda biyu guda biyu ne tsakanin sajada zuwa sajada wannan dan zaman da ake yana da sura guda biyu sura ta farko shine wannan zama bisa kafafu sura ta biyu shine mutum ya zauna bisa kafafunsa wato ya kafa duga dugadugansa su taso sama sai ya zauna a kansu guwayunsa suna ƙasa to wannan zama ya halatta tsakanin da sajada amma mun gaya muku cewa bai halatta a cikin sajada kuma za mu cin mai anan yake cewa waka zalika yajlisu fi tashahudil ula haka fi tashahudil awwal haka yake zama a tafiyar farko fi tashahudil awwal tahiyar farko ma haka yake zama kamar yadda in asuba ne haka yake to haka kuma tafiyar farko ma haka yake kenan irin sallar asuba a sallar isha sallar magriba sallar azhar sallar la'asar to tayya ta farko haka ake zama zai zauna bisa kafarsa ya aza kafar kasa ya zauna a kanta sai ya kafa ta dama yatsun suna dibin gabas wannan ma haka yake sallallahu alaihi wasallam minas suna'iyya abin ruba'iyya wadda take suna'iya ne ko ruba'iyya kenan sulasiya ko ruba'iyya ba suna iya ba don suna iya ai muyi yi bayaninta nan kuskure masu rubuta ne sulasiya au rubaiya sulasiya magariba wadda ke raka uku rubaiya mai raka hudu la'asar isha azhar wa mara bihi almusi a salata ya umurci musi a salata da hakan ya ce yi irin wannan zaman zaman tafiya kenan ya zauna bisa kafarsa zaman farko yace fa idza jalasta fi wasa salati idan ka zauna tsakiyar sallah faɗa ma inna ka natsu waftarish ka shimfida kafarka fa khudhil yusra thumma tashahhad waftarish fakhizaka al yawwa waftarish fakhizaka al-yusra yake annabi masa ka shimfida cinyar ka tagu kafar ka tagu ka shimfida ta bayan haka sun maqud samman ka zauna a kanta sun mata shahad sannan ka yi tafiya kenan ka shimfi da kafar ka tagu ka zauna a kanta sai ka yi tafiya kenan bisa kafa ake zama a tafiya farko kenan wa kala abu hurairah radiyallahu ta'ala nu abu hurairah yana cewa wani hani qalili an iqa'i kai qa'il kalbi masoyina ya hana mini tsugunno irin tsugunnon kare kuma kare ai irin wannan tsugunno yake yi eh, kamar mai zama bisa hunsa. ya shimfiɗa wato ya aza guwayunsa ƙasa irin ɗan tsugunnin nan to annabi ya ce abu huraira ke cewa annabi ya hana masa wannan zaman kina a wajen tafiya wannan zaman da muka yi bayani ana yi ne tsakanin sujada da sujada haramun ne ba a yi sa annabi ya hana domin ga annabi ya hana ma abu huraira irin wannan zaman amma a tsakanin tafiya da tafiya to wannan shine suka ce ya halatta wannan wannan ya halatta wa fi hadisin akhara kana yanha an uqbati shaytan wani hadisi gobe ce annabi ya hana irin tsugunno na shaytan wa kana fita qada fi at-tashahhud wada'a kaffahu al-yumna ala fakhidhi annabi ya kasance idan ya zauna domin yin tafiya yanzu mun ji irin zaman da zaka yi tafiya ta farko ga yadda zaka yi tafiya ta biyu ga yadda zaka yi idan sallah mai tafiya ɗaya ne ga yadda zaka yi can mun taba muku bayanin sabanin malamai game da wannan musamman a wajen tafiya ta wadda ke ita kadai ce irin sallah asuba irin sallar juma'a wasu na ganin cewa zaka zauna bisa kafarka sai ka kafa ta dama irin wannan zama iftirashi kiran wanda wannan shine magana mafi kyau kuma ita ce malamai suka fi rijayarwa sannan akwai ƙauli na biyu mai cewa a'a zaka dai zauna bisa ga kasa bisa ga duwayunka iftirashi zaka yi a wannan zama na farko ko kuma mu ce zaman sallah asuba ko zaman isha wanda shi kaɗai ne shine na farko shine na karshe wasu kuma suka ce a an baka zabi duk wanda kaga dama mali ya cewa to bayan mun kare wannan duka ya ce wa kana idza qada fi tashahhudi wada'a kaffahu al-yumna ala fakhidhi idan ya zauna zai yi tafiya to zai ɗora tafin hannunsa bisa ga cinyarsa tafin hannunsa na dama saman cinyarsa ta dama haka yake wa fi riwayatin rukbatahul yumna yakan aza gwiwarsa yakan aza hannunsa saman guwayyunsa na dama wa wada kaffahul yusra ala fakhidhi zai aza kuma tafinsa na hagu shi ma akan cinyarsa ta hagu wa fi riwayatin rakbatahul yusra wata ruwa ta ce rakbatahu guwayyunsa to kaga da kinya da guwa duk abu ɗaya ne idan ka aza ka bisa cinya yatsunka za su kai bisa guyuwa to kaga kenan ka aza hannunka bisa yu ka aza hannunka bisa kinya wani shi yasa wata ruwaya ta ambaci yu wata ruwaya kuma sai ta ambaci cinya to duk abu ɗaya ne domin lokacin da za zaka azawa ana son ka aza tafin hannunka bisa ka. ta hanyar da yatsunka za su kai bisa guwayu, to haka ake so kaga ka hada duka ka aza bisa guwayu ka aza bisa cinya ba su daha alaiya ya shimfiɗa wannan tafin hannun bisa ga cinyar sasa wa kana sallallahu alaihi wasallama ba hadda mirfaqihi al-aymani ala fakhdihi al-yumna kuma har yanzu manzo Allah sallallahu alaihi wasallama lokacin da yake aza wannan hannayin nasa bisa ga cinyarsa to yana aza kaifin gwiwar hannunsa mirfaƙinsa hannun gwiwa hannu yana aza kaifinsa na dama ala fakhidhihi al-yumna bisa ga cinyarsa da dama lokacin da ya aza tafinsa to wannan kaifin gwiwa ko kuma ce gwiwa hannu ita ma tana bisa cinya can kusan ƙarshen cinya kenan haka sallallahu alaihi wa sallama yake wato kaga lokacin da ya aza tafi hannunsa bisa ga a cinya daidai guwayo ko kuma kusa da gwiwa har ya yatsunsa suna bisa gwiwa ko kuma a'a ya ma rike gwiwar tasa to gwiwar kafa to gwiwar hannu ita kuma mirfafinsa to ka ga kaifinsa shi ma yana saman cinyarsa sallallahu alaihi sallama idan yana zaune na tafiya wannan fa duka diddigi ne wanda sabon manzo Allah sallallahu alaihi wasallama suka bi yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake sallah kuma suke faɗa ma ɗaliban su su na faɗa ma ɗaliban su har gashi an kawo lokacin tadaweni an rubuta wannan labari na sallar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ibadodin manzo Allah gaba daya gashi ya iso a hannun mu mu muna karantawa fatar mu Allah subhanahu wataala ya ba mu ikon koyi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin abubuwa gaba daya to kaga dai wannan hadisan guda biyu abin da suka nuna kenan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam idan ya zauna a wajen tafiya yakan dauko hannunsa na dama ya azabi bisa ga cinyarsa ta dama ya dauko hannunsa na hagu ya azabi bisa ga cinyarsa ta hagu sannan kuma gwiwar hannunsa na daman da na hagun shi kuma sai ya zama har yanzu dai bisa ga cinyarsa can kusan inda cinyar ta fito wato karshen cinya kenan haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake wani lokaci kuma sai ya zama wannan gwiwar tasa ta hannu tana gab da cinya ko bata taba cinyar ba tana kusa ga cinyar sallallahu alaihi wasallam wa naha rajulan wa huwa jalisun mu'tamidun ala yadihi al-yusra fi salati fa qala innaha salatu al manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga wani mutum yana sallah shi maimakon ya ɗora hannunsa na dama bisa ga cinyarsa ta dama hannunsa na hagu bisa ga cinyarsa ta hagu to shi sai bai yi haka ba sai ya zauna ya ɗauko hannunsa ya ɗaza a ƙasa hannunsa na hagu sai ya dahe wannan hannun ya dogara da hannun a cikin sallah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ya gani shaka haka kina yana sallah a zaune amma kuma yana dahe da hannunsa wanda ya wasu jahilai ke irin wannan sallah amma dai yanzu ta rage ba a cika ganin masu irin ta ba amma da can ana ganin masu irin wannan sallah da dama mun tashi mun iska mun ga ana irin wannan sallah mutum yana zaune yana tafiya amma kuma hannunsa yana dahi a ƙasa hannunsa na hagu hannunsa guda yana dahi bisa ga gwiwa a yasa ta dama hannu na hagu kuma yana dahi da shi wato a ƙasa to wannan zama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana da ga wani mutum ya irin wannan zaman sallallahu alaihi wasallam ga abin da yake ce masa yake innaha salatul yahud yake dina irin wannan sallar domin sallar yahudawa ce ba sallar musulmai ce ba ka dina wannan sallar wa fi lafzin wani lafzi ma abunda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa la tajlis akeza karkai irin wannan zamar innama hadhihi jilsatul ladina yu'azzabuna wannan zama ne na wa'inda ke wa azaba a ran tashin kiyama wato zaman yahudawa da kiristoci wanda su ne za a wa irin wannan azaba a ran tashin kiyama kina wannan da ya nuna kinan lalle ne irin wannan zama haramun ne a sallah ba a yin ta shi yasa manzo Allah ya tsawaci wannan bawan Allah kaga duk wani abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya saba suna a cikin ibada wanda baya da kyau yakan gaya musu kai tsiye ke musu su dena wannan haka ya kamata mu dauki wannan littafin na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hadisan manzo Allah da ke rubuce a littafai na sunna sai mu karanta mu ga inda annabi ya hana sai mu dena mu ga inda annabi ya bada umurni sai mu yi wannan shi ne ke tabbatar da mu bisa ga biyar sunnan manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake ma wannan bawan Allah kaka saki irin wannan zaman domin wannan zaman zama ne na Yahudawa wannan zama zama ne wa'inda ake wa azaba a rantashin kiyama wa fi hadisin akhara a wannan ma hadisi abin da yake cewa hiya qa'datul maghdubi alaihim wannan zama zama ne na wa'anda aka yi hushi da su su ne yahudawa gairil maghdubi alaihim wal dalin al maghdubi alaihim su ne yahudawa ad dalin su ne yatun eh, kristoci to kaga anan kenan irin wannan zama zama ne wa'anda Allah zai wa azaba a ran kiyama zama ne wanda Allah wa'anda eh, Allah ya hushi da su su da yake irin wannan zaman ne na yahudawa ba zama ne na musulmai ba sau da ka daina irin wannan zama a cikin sallah wannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana masa to kai kamata dukkan mu mu nisanci irin wannan zaman kenan zama ne wanda baya halatta a musulunci irin wannan zaman da mutum zai zaunawa ya dauko hannunsa ya dahi kasa alhali kuma yana sallah yana dahi da kasa kamar wanda ke zaman majalisa wannan haramun ne ba irin wannan zama a cikin sallah wallahu ta'ala alam kina wannan ya nuna muna inda hannayenka suke lokacin da kana cikin sujira ba kasa zaka aje hannunka ba ko ne hannu daga cikin wayannan a'a a zaka aza su bisa ga kinyarka bisa ga gwiwarka mali ya ci gaba da cewa taharikul isba'i fi tashahudi bayan mun ji inda kamata ka aza hannuwanka to kuma akwai motsa yatsa to ya ake motsa wannan yatsa shi ma shi ma kamata ka kwantar da hankalinka domin ka san wajen motsa yatsa da wajen kuma fitar da yatsan daban yadda wannan yatsan ba miƙe ta za ka yi ba kamar yadda wato ba dunkule ta za ka yi ba a za ka dunkule sauran nan ita kuma ga yadda za ka yi da ita to shi ne ta hannunka da dama na hannunka da dama ba hannu ba hannun dama za ka shi tafinka ne gaba ɗaya shi bari mu jiya wa kana sallallahu alaihi wasallama yabsudu kaffahu al-yusra ala rukbati al-yusra manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kasance yana shimfida tafinsa na hagu akan goyi gwiwarsa ta hagu sallallahu alaihi wasallam kenan bisa cinyarsa wa yaqbidu asabi akaffihi al-yumna kulliha sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya dimke ya tsuna hannunsa na hagu wancan shimfidawa na kamar yadda muka jiya amma na dama fa su kuma yadda yake musu dinke su yake wa yushiru bi isba'ihi allati talil ibhama sai ya yi ishara da yatsarsa wannan da ke kusa ga babban yatsa kiran yatsar nuni sai ya nuna da ita ilal qibla zuwa ga alqibla wa'annan yatsun guda uku sai ya dauko su sai ya aza su daidai inda mafitar babban yatsa take ita kuma babbar yatsa sai ya zama ya aza ta daidai kusa ga wannan yatsar da ke kasa ga yatsan nuni sai ya aza ta haka nan kaga kenan kamar ya jimke shi kuma wannan ita kuma wannan yatsar ta dama ta nuni ita ko sai ya nuna da ita idan yayi nuni da ita kuma yayi nuni da ita zuwa ga alƙira kenan ta rinka dibin gabas inda yake dibi wa yarmi bi basrihi ilayha sai rinka kallonta yana miƙe da ita yana kallonta wa kana idza ashara bi isba'ihi wa ba ibhamahu ala isba'ihi alwusda shi nan malaki cewa ya kasance lokacin da yake ishara da wannan yatsan nan tasa to ita kuma babban yatsa zai ɗauko ta sai ya ɗora ta kamar da muka bayani ɗazu sai ɗora ta bisa ga babbar yatsan nan tashi ta tsakiya wadda ke bi ma yatsan nuni sai ya aza wannan babbar yatsa samanta haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake wa taratan wani lokaci kuma kana yuhalliqu bihi ma hilqatan yana tahaliqi da wayannan yatsun guda biyu wayanne ne yatsun guda biyu wato babbar yatsar da kuma yatsa ta tsakiya kenan sai ya zama ya ya zobe da su sai ya nade wayannan guda biyu daidai mafitar babbar yatsa ita kuma babbar yatsar sai ya hada ta da yatsa ta tsakiya sai kamar zobe ita kuma yatsa ta nuni sai ya nuna ta to kuma wani lokaci yana haka kenan kana da fuska guda biyu anan ko da zo guda uku yatsa ta tsakiya da mai bi mata da wannan ta ƙarshe ƙarama sai ka ɗauko su ka aza su daidai mafitar babbar yatsa ita kuma babbar yatsa sai ka aza ta saman gabar ita wannan yatsan nan taka ta tsakiya kaga wannan huska ta farko kenan yatsa wadda ake ta nuni ita kuma kayi nuni da ita sai ka rinka kallonta to kaga wannan huska ta farko kenan fuska ta biyu shine sai ka ɗauko yatsu guda biyu sai ka aza su daidai inda mafitar babbar yatsa take ita kuma babbar yatsa sai ka haɗa ta da yatsa ta tsakiya sai ka yi zobe ita kuma yatsa ta nuni sai ka nuna da ita to kaga inda ke da bambancin kawai tsakanin babbar yatsa da yatsa ta tsakiya ko ita yatsa babba yatsa ta tsakiya ka haɗa ta da wa'ancan guda biyu na ƙasa gare ta sai ka aza daidai inda babbar yatsa ka ta fito ita kuma babbar yatsa sai ka aza ta bisa ga wato yatsa ka ta tsakiya mai bima wusta mai bima ta ishara ta nuni to kaga wannan fuska ta farko kenan ko kuma a'a wannan babbar yatsa sai ka yi ta halikinta da ita da yatsa ta tsakiya amma dai ita sababa ita yatsa a sanu ne kullum meke ta zaka yi su yatsu guda biyu din nan ɗan karamar yatsa ta ƙasa da mai bi mata duk kowane lokaci a kowace sura su dai suna nan ka ɗauko su ka jinƙe su daidai mafitar babban yatsa to wannan shine ya kamata hannunka na dama ya zama shi na hannu hagu an ƙare ma bayani zaka shimfiɗa shi bisa ga cinyarka zuwa guwayyunka ko kuma za ka aza su bisa gwiwarka shi kenan ka rike ta gwiwarka lokacin da kana tafiya wannan shi ne siffar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake sujada wa kana raf'u isba'ihi yuwarrikuha yadda ubiya wani lokaci kuma yakan daga wannan yatsar da aka ce ya ishara ya kama kallonta to zaka ga kuma yana motsa ta wani lokaci yana motsa ta kenan huska biyu ce nan ma ita wannan yatsar ko dai ka miƙe ta kawai ta rinka kallon gabas kana kallon ta ko kuma ka rinka motsa ta waye ya kulu laha waye ya kulu yana cewa lahiya ashaddu ala shaytani min alhadidi yani asbaba yace wallahi wannan yatsar da kuke gani ana mi ina karkadawa haka dama da hagu dama da hagu dama da hagu ina mata haka wannan karkadawar da nake mata ta fi tsanani a kan shaidan fiye da guduma kamar guduma ce ake sawa ana bugun shaidan saboda ka bai zuwa kusa gari ka idan ka ga mutum yana wasa da eh, guduma yana mumumumu kuma bai gani ya bugo na ya bugo kana zuwa kusa gari shi ba za ka zo ba to haka idan kana wa ya tsarka haka lokaci shaidan bai yi wa kusa gari ka amma abinda muke son masu sallah da mu din duka mu sani shine mu fahimci cewa a wannan lokacin fa sai ka san dalilin haka da yana sallah yana ta kada yatsa yana ta kasa yatsa amma shi bai san ma abun da yake ba shi yasa sai shi da ya samu nasara a kansa sallah ba ta wa'annan abubuwan ba sa tasiri a gare ka sai lokacin da ka mai da hankali a lokacin da kake sallah sai lokacin da ka yi sallah irin sallan nan da mai adal yake siffanta muna cewa idan za ka yi sallah zaka kori dukkan komin da ke cikin zuciyarka zaka mai da hankalinka ga sallar da kake so a wannan lokacin ko wace gaba ka iso ka sai da zaka yi ka sai da annabi yayi anan haka zaka yi ka sa abin da kake ciki ka sani kana yi kana yi to a wannan lokacin ne sallar za ta zama maka karfafa a gaban Allah kuma lokacin ne wannan shedan zai guje maka ya zan kana sallah sallah shedan baya tare da kai wannan shine abin da ya kamata dukkan mai sallah ya kula da shi to shi na malam yake gaya mana cewa annabi ya gaya mana cewa a lokacin da yake motsa wannan yatsar ya ce a ashaddu ala shaytan min al lalle wannan yatsan ta fi tsanani ga shaidan fiye da karfe bakin karfe da ake dukan mutum da shi to gwamma a dake ka da wannan ko kuma gwamma a daki shaidan da wannan da dake shi da wannan yatsar a sababa wa kana sabon nabi sallallahu alaihi wasallam ya'khudhu ba'dhum ala ba'din ya'ani al-isharatu bil isbai fi du'ai sabon manzo Allah sallallahu alaihi Salama sun kasance sashen suna kama sashe a kan sashe wai wajen ishara bil asbi fi du'ai a waje addu'a kenan su ma suna ishara da wannan yasar kuma suna addu'a da wannan isharar sabon manzo Allah sallallahu alaihi Salama suna wannan radiyallahu ta'ala anhum ajma'ina na'am wa kana sallallahu alaihi wasallam yaf'alu dhalika fi tashahudaini jami'an kuma dukkan tafiyoyin gaba daya annabi yana yin su gaba daya kenan duka haka yake tafiyar farko da tafiya ta biyu haka manzo Allah yake sallallahu alaihi wasallam faqala har yana cewa uwahidu au uahidu wa ashara bi sababa yace ina ita Allah ne kenan lokacin da ka miƙe ya tsarka guda kamar ka gwada cewa Allah ɗaya ne lokacin da kake dan karkara ta kuma lokacin kuma kana bugun shedan da ita to wannan duka kone yana da muhimmanci kuma kone yana da matsayinsa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana wannan duka sallallahu alaihi wasallam kamin mu shiga nukuda ta gaba a Sheikh Muhammad Nasiruddin Albani ya ambace wasu bayanai game da wannan ishara da yatsa a karkashin wannan taliqin nasa ina so mu dan karance su kadan lokacin da yace ya da ubiha yana addu'a da wannan yatsar kenan wannan yatsar tasa ta zama kamar addu'a yake da ita lokacin da ya miƙe ta haka lokacin da ke dan kada ta to nan ma ta zama ka kuma muka karanta cewa su ma suna haka sai malaki cewa fi dalilu ala annahu kana fi akhir salati yanna mana cewa a ƙarshen sallah ma haka yake qultu fa fi dalilu ala anna sunna an yastamirra fil isharati fi tarikiha ila al-islam li anna ad-du'a qablahu wa huwa madhhabu malik wa ghayrihim malike cewa nan ya nuna mana kenan lalle sunna shine an yastamirra fil ishara Mutu ya ci gaba da wannan ishara wa fi taharikiha da kuma motsa wannan yatsan yana ishara yana motsawa ila salami hayya sallami dummi domin kamar an ce addu'a ta take ita kuma sallar gaba daya addu'a ce to kenan tun farko ka ci gaba da miƙe wannan yatsar kana motsa shi yana miƙe kana motsa shi har ka sallami li'anna du'a mala yake saboda addu'a qablahu kaminsa ana addu'a kamin wato sallamewa kenan ya nuna kenan ana addu'a cikin sallah wa huwa mazhabu malik wa ghayru kuma wannan ita ce mazhabar imam malik kuma shine mazhabar wasu daga cikin malamai wasu ila imam ahmad hal yushiru rajul bi isba'i fi salati qala na'am aka tambaye imam ahmad aka ce masa shi mutum zai iya ishara ya miƙe hannunsa lokacin da yana cikin sallah ya miƙe yatsarsa sai ce na'am shadidan kwarai ya miƙe sosai zakarar ibnu hani fi masailihi an imam ahmad kullu nake wa minhu yatabayyanu malai yake ce wato daga nan yake bayyana gare mu anna tarikal isba'i fi tashahhud sunnatun sabita motsa yatsa a cikin tahiya sunna ce tabbatatta tuna gashi ya tabbata daga manzo Allah har kuma ga wato malama masabobi irin Imam Malik irin Imam Shafi kaga ya tabbata sunna ce kina amila biha Ahmad Imam Ahmad ya aiki da wannan wa gairi min aimati sunna da wani sa cikin malaman sunna jagororin sunna irin su Imam Malik falyattaqillaha rijalu yaqumuna anna zalika abasul la yaliqu bi salati wasu mutanen da ke cewa wai mutu ya miƙi yatsarsa a cikin tafiya har yana dan motsa sa wai wannan wasa ce a cikin sallah wa'anda ke faɗi wannan magana su ji tsoro Allah domin suna son su kore sunna ce ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fahum min ajli zalika saboda wannan maganganun da suke faɗa wa'anda ba su da tushe ba su da kan gado la yuharrikuna sai ya zama wai ba su ma motsa ta ma ilmihim bi subuta kuma sun san hakan ya tabbata ga hadisi tabbatatu wa yatakallafuna fi ta'wiliha wai sai su kallafa ma kansu sai sun nemi fassara wannan hadisi wato sai sun wa wannan hadisi tawili yadda za su hana a yi aiki da hadisin su kawo wata fassara ta daban wadda ba ita ce fassara ta manzo Allah ba Bimala la dullu alaihi al-uslubul arabi su kawo ni tawilin da uslubi na harshen larabci bai iya daukarsa wa yukhalifu famal aimati lahu kuma ya saba mafahimtar magabata irin Imam Ahmad irin Imam Malik wa min al-garaibi abun ban mamaki wanda a cikin abubuwan ban mamaki annabahum yudafi'u anil imam wasu su yana kokarin wai ya kare Imam ahmad fi gairi hadhihi al-mas'ala inda ba wannan matsala ba walau kana ra'ayuhu fiha mukhalifan lis ko da ra'ayinsa ya sha karo da sunna sai ya yi kokarin ya kare ra'ayin ahmad wai don masabar Imam ahmad yake yi ra'ayin ahmad a wata matsala ta sha karo da sunna sai kokarin ya kare shi amma yanzu ga ra'ayin Imam Ahmad yayi daidai da sunna amma kuma yana kokarin ya kore wannan ra'ayi na Imam Ahmad wai don kawai ganin damansa bi hujjati anna taqdiyat al-imam yalzamu minha at-tanu fi wai da hujjar cewa idan kace Imam Ahmad ya ya kuskure kamar kai soke shi wa da mu itirani wai baka girmama shi ba summa yansa haza kuma a hakan sai ka ga bawan Allah ga mai irin wannan fahimtar kuma ya sake dawowa ya manta fa da hadhihi sunna sai kore wagga sunnan da ta tabbata kuma imam ahmad ya aiki ta as-sunna as-sabita wa yatahakkamu bil amilina biha har yazo yana izgilanci ga masu aiki da ita yace wayannan masu wasa ne cikin sallah kage yana izgilanci da su kuma gashi imam ahmad wanda masabasa yake biya shi ya yake ayi hakan kuma hadisi ya tabbata wa huwa yadari kuma ya sani aula yadari kuma dai bai sani ba oho anna tahakkumahu yusibu aiban ha'ula'il a'imma isgilancin da yake wa wanda ke aiki da wannan suna a hali yanzu yana motsa yasa ka zo kana isgilanci a kansa to kamar shi ma isgilancin ya shafi hadda al'a'imma domin imamu hawan na cikin imamu malik da cikin su ma kenan kamar musu isgilanci ne al'a'immatul ladina min adatihi fihim an yudafi da al'ada sa shi wannan mai sukar wannan sunna ya yi kokarin ya kare wa'annan shugabanni ko da ba a kan hujja ba da ɓarna kawai sai ya kare su wahum huna a sabu sunna kuma gashi anan wa'annan shugabannin Imam Ahmad da Imam Malik ai sunna ce suka yi aiki amma yanzu ka dawo kana cewa ba a yi wannan kana sukar Imam Ahmad kuma can ka ce sukar wato idan ka ce Imam Ahmad ya kuskure to shi kenan kamar ka soke shi to yanzu sunna ta ya kawo kuma ka ce kuskure ne kenan ka soke shi bal inna ta kuma hubi yusibu zatan nabi sallallahu alaihi wasallam isgilancin ma da kake akan wannan sunnan ya wuce Imam Malik ya wuce imamu Ahmad ya kai ga manzo Allah domin manzo Allah sunnan ta ayyakan lanna huwa alladhi ja'a nabiya domin shi annabi ya zo da haka fattahakum biya tahkumun be. izgilanci ga wanda ke hakan kama kana izgilanci ne da manzo Allah fa ma jazaa'u man yaf'alu dhalika minkum to albani yace bari in tambaye ku me hukunci wanda ya wa manzo Allah izgilanci kaga zaka bada amsa wa amma ba'i isba'i badal isharati aw taqayyiduha bi waqtin nafyi wal isbati fa kullu dhalika mimma la asl lahu fi sunnah amma wasu na cewa kuma wannan dan miƙe yatsar tsarda ke yi to ba za a ci gaba da yi ne a ƙari sallah ba a'a ana yi ne ne da wani lokacin da annafai ko al-isbatu lokacin da ka kai ga nafai to sai ka miƙe ta kenan kama ka ce a'a a'a lokacin da ka kai isbati kuma inda aka ce a tabbatar to kuma sai ka aza sai ka aje ta to wai wai shine kawai za ka yi wajen karatunka in ka kai ga la ila sai ka miƙe ta kamar a'a a'a in ka kai illallah sai ka aje ta kasa misali lokacin da ka kawo wani abu na nafayi korewa kore wani abu sai ka miƙe ta kai mata ka karkar ta lokacin da ka kawo tabbatar da wani abu sai ka aza wai wannan haka wasu malamai suka bada malai ce wannan dubbe da asiri. za ka ci gaba da miƙe ya tsarka tun farkon sallah har ka sallami ko kuma za ka ci gaba da karkaɗa yatsarka tun farkon sallah har ƙarshe ko ko a'a wani lokaci ka miƙe ta in ka gaji da miƙewa ka kama karkaɗewa wani lokaci ka kama karkaɗawa in ka gaji kuma ka miƙe ta ba laifi ne ba amma ne cewa a'a ga wani inda za ka miƙewa ga inda ba ka miƙewa wannan bai da asali duka an baka zabi ne bal huwa mukhalifun laha bi dilalati hadha alhadith wa hadith annahu kana la yuharrikuha la yathbutu min qibal isnadin hadisin da yace bai motsa ta wato annabi bai motsa yatsa to wannan bai inganta ba a annabi yana motsawa kama haqqaqtuhu fi ba'ifi abi dauda kamar ne tabbatar da cewa hadisin da ke cewa bai miƙe yatsa bai eh, eh, wato ni tabbatar da hadisin bai inganta ba cikin sunan abi dauda wato in albani ya kawo dalilansa na cewa wannan hadisin da ke cewa manzo Allah yana miƙe yatsar kawai ba tare da ya motsa ba bai motsawa kenan hadisin da ya kore motsa yatsa cikin sallah bai inganta ba walau sabata fa huwa nafil inda ko ya tabbata ma a ce ingantacce ne to sai mu ce hadisi ne nafil wanda ya kore wa hadisul babi shi kuma hadisul bab wato yana tabbatarwa ne idan wancan hadisi korewa yi yace ba a yi shi kuma wannan hadisi abin da yake cewa ana yi to ga ka'ida ta malamai idan ka samu hadisai guda biyu wannan yace ba a yi wannan shi kuma sai ce ana yi ko aka samu nasoshi guda biyu wannan nasu yana tabbatarwa wannan nasi kuma yana korewa wake gabatarwa mala yake wal musbitu muqaddamun ala nafi wanda ke tabbatarwa shi za a gabatar bisa ga wanda ya kore wanda yake ba ai ba wanda yake an yi to wanda yake an shi za a dauka inda dukkan su ingantattu ne inda ake tsayawa ana wani doubting inda wani bai inganta ba daga cikin su to sai dauko wanda ya inganta abu wanda bai inganta ba amma duka sai inganta duka sika ne wannan sika ne wannan ma sika ne duka mitattu ne sai kawo wannan hadisi wannan yace ya inganta wannan yace wannan yace annabi yana kaza wannan shi ko yace annabi ba yi wannan yace naga annabi yana kaza yace ni ko ban gani ba to shikenan kai da baka gani ba o shikenan baka gani ne ba shi da ya gani shi ko ya gani to sai dauki magana sa tunai yace ya gani haka wanda yace ba yi ba wannan shi ko yace an yi sai ya dauki wanda yace an yi bisa ga wanda yace ba yi ba duk wanda ba yake ba a yi ba to shi yana yiwa shine bai gani ba yin ba amma wannan da ya ce an yi to ya gani ne shi sa fada kuma gashi suka ne sai ka wannan shine kaida saboda haka wancan hadisin da yace manzo Allah baya motsa yatsa sai wannan shi kuma yazo yace annabi sallallahu alaihi wasallama yana motsa yatsa to ko da dukkanin su sun inganta to za a dauki wannan da yake yana motsawa ne domin shi shine mai tabbatarwa wancan ku dai ce ba a yi shi kuma shine mai korewa to ta ma wannan hadisi na ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana motsa yatsa shi ya inganta wancan hadisi da ce manzo Allah baya motsa yatsa shi bai inganta ba to kaga a takaice kenan dai motsa yatsa a cikin sallah ya tabbata manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yana motsa yatsa a cikin sallarsa lokacin da yana cikin tafiya maliki cewa wal muthbitu muqaddamun ala nafi kama huwa ma'rufun inda al ulama wanda ya tabbatar to shine ake gabatarwa kamar da wannan kuma ka'ida ce sananna a wajen malamai wanda ka ya ce bai san da wannan ka'ida ba to ba a lissafa cikin malamai duk malamai sun san cewa al-musbitu muqaddamun ala nafi fala hujjata fihi lil nufati kenan masu cewa ba a yi suna korewa kaga kenan dai a takaice ba su da hujja akan kore wannan kenan ya nuna yake kenan lalle ne ana motsa yatsa a zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama shi yasa ma manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yake cewa wannan wuri lahiya ashaddu ala shaytani min alhadid wannan motsa yatsa ya fi tsanani akan shedan daga bakin karfe gomma a buge shi da bakin karfe da wannan yatsan kenan yadda kai kake jin tsoron ka da guduma to haka shi ma shi da yake jin tsoron a buge shi da wannan yatsa sallallahu alaihi wa alihi wa sallama haka ya fada to kaga manzo Allah yana haka wa kana ashabun nabi sallallahu alaihi wasallam ya'khudhu ba'dhum ala ba'd ya'ni al-ishara bil isba'i fi du'a'i sabon manzo Allah sallallahu alaihi wasallama saboda muhimmancin wannan eh, umfani da yatsa a wajen addu'a motsa yatsa a wajen addu'a a cikin tafiya har suna daukan makansu alƙawalin cewa za su yi su ɗauka kansu wa junansu wani ya samu wani ɗan uwansa ya ce mai ka ɗauka min alƙawali za ka kama wannan cikin sallah ya ce na ɗauki alƙawali kai ma ka ɗauki alƙawali za ka yi kowa ya ɗauki alƙawali wa junansu na ɗauki alƙawali ka zan kama wannan addu'a da miƙe yatsata da motsi da yatsata a cikin sallah wannan duka suna wa junansu wannan wasiya kowa ya samu ɗan uwansa ce zan rinƙa yi saboda kawai ɗaukar abun da muhimmanci kai ma ka kama yi ce ni ma zai yi to kaga wannan duk suna nuna cewa sabon manzo Allah suna himmantuwa da wannan sunna mai karfi Allah ka samu dace wa kana sallallahu alaihi wasallam yaf'alu dhalika fi tashahudain jami'a ta gaba daya tafiyoyin tafiyar farko da tafiya ta biyu duka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana aikata hakan kenan yana motsa yatsarsa a lokacin da yana cikin tafiya eh, ta farko haka tafiya ta biyu duka yana haka wara'a rajulan yad'u bi isba'ihi har ma wata rana manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ga wani mutum yana addu'a da yatsu guda biyu shi yatsu biyu ya sa wajen wannan addu'ar to da annabi ya gani shi yana amfani da wayannan yatsu guda biyu sai manzo Allah ce masa ahin ahin sa yatsa daya sa yatsa daya wa ashara bis sababa sai manzo Allah ya masa ishara da yatsa yace ka sa yatsa daya kuma sai ya nuna masa wuce yatsa zai sawa sai guda masa ya sa wannan yatsa ta dama sallallahu alaihi wa alihi sallama kina wannan da ya nuna lalle manzo Allah sallallahu alaihi sallama yana amfani da yatsinsa a wajen tafiya kuma da wa'annan yatsun yake addu'a yatsarsa sababa da ita yake addu'a yatsarsa ɗaya ta hannunsa na dama hannu na hagu already dama mun yi bayani yana nan bisa cinyarsa ta hagu ya azata ya miƙe wa'annan yatsun ba tare da ya buɗa su ba ba tare da kuma ya game su ba yadda Allah alike su kai ke aza su bisa ga cinyarsa wannan kuma kaga yadda yake mata yana motsa ta wani lokaci kuma sai ta haleke kamar yadda muka gabatar cewa sai wa'in wa'annan yatsun haleke wato sai ya haɗa babban yatsa da karamar yatsa sallallahu alaihi wa alihi da yatsa mai nuni ta nuni babbar yatsa da yatsa ta nuni manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam haka aka ruwaito yana amfani da wa'annan yatsun nasa a lokacin da yake sallah fatar mu Allah subhanahu wataala ya ba mu ikon bin diddige irin yadda manzo Allah yi sallah a dukkan lungu da sako kuma Allah ya ba mu ikon koyi da shi manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam Allah ya ba mu ikon shan taukin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam a ran tashin kiyama kuma Allah ya ba mu ya ba manzo Allah ke to mu ya kai mu aljanna Allah ka gafarta mana zurbanmu ka ba mu lafiya da kuma zaman lafiya kuma ka ba mu kwanciyar hankali a wannan ƙasa gaba ɗaya tashi tashi hankulan da ke faruwa muna roƙon ka ya Allah ka kawo mu da wa'annan tashi tashi hankula ka wadata mu ka ba mu lafiya da kwanciyar hankali nan za mu dakatar da wannan shiri da yarda Allah ku biyo mu a wani sati da yarda Allah za mu ɗora inda muka aje abu da makaranta daidai Allah subhanahu wataala ya ba mu lada kuskure da muka yi kuma muna roƙon ka ya Allah ka gafarta mana wannan kuskure ka ba mu ikon nuna mana wannan kuskurin ka ba mu ikon gyara wannan kuskurin kuma ka yahi muna anan zamu mu tsaya wa allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik